جنة للسائلين من النار وزيادة في الأجر والإقبال وأشهد أن لا إله إلا الله الكبير المتعال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من صلى لربه وصام وقام وقرأ القرآن أما بعد أيها المسلمون فلا تزال نعم الله علينا تتتابع وتفضله علينا يكفر فما تأتي نعمة إلا أعقبتها أخرى يرحم بها عباده المبتدين إلى عونه وغفرانه وإنآمه وإكرامه ألا وإن من أجل نعمه وأرفئها وأجملها إجابه علينا إجابه علينا صوم شهر رمضان وما أدراك ما رمضان استحى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنه إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين فيا لسعادة من أمسك بزمام نفسه في هذا الشهر العظيم وشبر عن سائد الجد فسلك بها سبيل الجنة وجنبها سبل النار ويا لخسارة من سلك بها طريق المعصية والهوان وأوردها موارد الحلاك وأغضب ربه الرحمن وقد يسرت له الأسباب فسلسلت الشياطين وسفلت أيها المسلمون من لم يتب في رمضان فمتى يتوب ومن لم يقلع عن الذنوب في رمضان فمتى يقلع ومن لم يرحم نفسه وقت الصيام فمتى يرحمها وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل المنبر قال آمن آمن آمن فقيل يا رسول الله إنك حين صعدت المنبر قلت آمن آمن آمين فقال إن جبريل أتاني فقال من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله قل آمن فقلت آمن فيا لخسارة وبؤس وشقوة من دخل في دعوة جبريل عليه السلام هذه وتعميم سيدي ولد آدم صلى الله عليه وسلم فأبعده الله ولئن كنت تريد مغفرة الخطايا فعليك بصوم رمضان لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وإن كنت تريد مضاعفة الحسنات فعليك بالصوم إذ صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة أشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي وإن كنت تريد أن تكون من أهل الجنة السؤداء فلا تغفل عن شوم رمضان فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم وإن كانت نفسك تتوق للمنازل الآلية الرفيعة فدونك رمضان فقد ثبت أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا قال من الصديقين والشهداء أيها المسلمون ها قد أقبل شهر رمضان شهر جعل الله صيامه أحد أركان دينه الإسلام شهر نزل فيه القرآن شهر فيه تصفد الشياطين وتفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران فأحرصوا شديدا على أن تكونوا ممن يحقق الغرض من صيامه ألا وهو تقوى الله سبحانه ألا وهو أن ينذركم الصوم ويبعدكم عن معصية ربكم ويرفعكم ويقويكم على عبادته ويجعلكم معها في ازدياد وإنسان وخشوع طاعة لربكم سبحانه القائل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيها المسلمون إن الصوام بترك الطعام والشراب والجماع وباقي المفطرات لقسر جدا وهو سهل عليهم وقد ثبت عن عدد من تلامذة الصحابة أنهم قالوا إن أهون الثوم ترك الطعام والشراب ولكن الصائم المسدد من صامت جوارحه عن الآثام ولسانه عن كل قول محرم وبطنه عن الطعام والشراب وفرجه عن الجماع والاستمناء وعينه عن النذر إلى المحرمات وكسبه وإنفاقه عن الحرام وكما أن الطعام والشراب يقطعان الصيام ويفسدانه فكذلك الآثام تقطع ثوابه وتفسد ثمرته حتى تسير صاحبه بمنزلة من لم يصم وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والأمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه والمراد بالزور جميع الكلام المحرم وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال رب سائم حظه من صيامه الجوء والعطش وصح أن أبا هريرة وأصحابه كانوا إذا ساموا قعدوا في المسجد وقالوا نقصر صيامنا أيها المسلمون أقبلوا على تلاوة القرآن في شهر رمضان كثيرا فلقد كان السلف الصالح يقبلون عليه في رمضان إقبالا كثيرا ويهتمون به اهتماما عظيما ويتزودون من تلاوته كثيرا أيها المسلمون وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان إلى يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة فاقتدوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم وجودوا في رمضان كثيرا وأن من أفل الجود في رمضان تفطير السائمين من القرابة والجيران والأصحاب والفقراء والعزاب وغيرهم لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر سائما كتب له مثل أجره وسبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وسل اللهم وبارك وأكرم وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان واستنى بسنته إلى يوم الدين بكم godiya ta tabbata ga Ubangiji madaukakin ira da amincin Allah tabbata da fiyayyen halitta annabinmu manzanmu jagoranmu mai mana tarbiyya Allah ka raya mu akan sunnarsa ka ɗauki rayuwarmu muna bin tafarkinsa ka tashe mu a cikin mabiyansa ka sanya mu cikin cetonsa da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi ta bisa kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama. Godiya ta tabbata ga Ubangiji maɗaukacin sarki wanda ya sanya azumi ya zama garkuwa ga masu azumi dangane da wutar jahannama kuma ya sanya azumi ya zama ƙari ne a cikin ayyukansu da kuma falala da zai ba su ina shaidawa babu abin bautawa bisa da cancanta da gaskiya sai Allah ina shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawansa ne kuma manzansa ne Shi ne mafi alkhairin wanda ya salla ga ubangijinsa yi azumi ya yi tsayuwar dare kuma ya karanta alkur'ani ya ku bayan Allah ni'imar Allah madaukakin sarki a gare mu ba ta karewa tana zuwa wata bayan wata falalarsa a kanmu tana da yawa babu wata ni'ima da za ta zo faci wata ni'ima daban ta biyo ta Allah madaukakin sarki yana jin ƙan bayinsa waɗanda suke buƙatuwa zuwa taimakonsa da gafararsa da ni'imarsa da karamcinsa mafi girman ni'imarsa da mafi ɗaukakarsa da mafi darajarta ne wajabta mana azumin ramadan da ya yi, wajabta mana wannan watan da muke fuskanta watan ramadan wata ne da ubangiji maɗaukacin sarki ya zaɓa a cikin watanni ya keɓe shi da wasu falaloli da waɗansu ni'imomi wanda zai ni'imta bawa da shi shi yasa ya inganta daga wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam dangane da al'amarin Ramadan yake cewa idan Ramadan ya shiga za a buɗe ƙofofin aljanna a rufe ƙofofin wuta sannan kuma a ɗaure shaiɗanu duk wanda ya rufe al'amarinsa ya tarbiyyantar da rayuwarsa a cikin watan Ramadan mai girma, ya zage dantsi ya yi abin da ya dace na ibadoji, ya hau kan hanyar tsira, to ko shakka babu wannan ya nufi hanyar da za ta kai shi gidan aljanna, kuma ta kautar da shi daga hanyar wuta. Babbar asara shi ne wanda ya shiga Ramadan yana saba ma ubangiji madaukakin sarki ya jefa kansa hanyar halaka ya jefa kansa ga fushin ubangiji madaukakin sarki alhali Allah madaukakin sarki ya sawwaƙe mai sababai da yawa da zai yi aiki ya samu zafarar ubangiji an ɗaure masa shaiɗanu. an zaburar da shi wajen lillin taladar da zai yi aiki amma duk wannan ya hana shi ya bi wannan aikin ya ku ƴan uwana musulmi duk wanda bai tuba ba a cikin watan Ramadan to yaushe zai tuba duk wanda bai bar zunubi ba a cikin watan Ramadan to yaushe zai bari duk wanda bai ji dan kansa ba ya tausaya wa kansa lokacin azumi to yaushe zai ji kansa zai tausaya wa kansa ya tabbata manzo sallallahu alaihi wa sallam lokacin da yake hawa bari. ta kalar farko ya ce amin ta biyu ya ce amin ta uku ya ce amin bayan an gama sallah sahabbai suka ce ya manzo sallallahu alaihi wa sallam mun ji kana cewa amin amin amin lokacin da kake hawa munbari sai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce mala'ika jibrilu ya zo ya ishe ya ce ya muhammad duk wanda watan ramadan ya riske shi ba a gafarta mishi ba ko bai yi aikin da za a gafarta mishi ba ya shiga wuta to Allah madaukakin sarki ya nesantar da shi a cikin wutan kul amin ka ce amin na ce amin ka kenan babbar kasara ce da tatsewa wanda ya shiga ƙarƙashin da'awar mala'ika jibril wanda shine kwamandan shugaban dukkan mala'iku kuma ya shiga ƙarƙashin ta'amini na cewa manzo sallallahu alaihi wasallam mafifici a 'ya'yan annabi adam alaihi salatu wassalam ya ce amin ko shakka babu wannan babbar asara ce ashe mutum zai dage wajen aiki a ramadan domin ya tserar da kanshi kai ya fada cikin addu'ar mala'ika jibrilu kuma ya tsunduma cikin abinda manzo sallallahu alaihi wa sallam yake na shugaban mala'iku ya yi addu'a shugaban mala'iku da mutane da aljanni baki ɗaya ce amin kuma an yi addu'ar a mimbari na manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda wani dausayi ne daga cikin dausayin aljanna da haka ashe duk ne san neman gafara kada ya shiga cikin wanda za a sajjal rubuta sunansu daga cikin yan wuta kuma in an kai su wuta din a nitsa su can ciki to ya kamata ya dage aikin da zai samu gafara a watan ramadan duk wanda yake so a yafe mishi laifuffukansa to ga watan ramadan nan ya taho domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya azumi watan ramadan yana mai imani da Allah yana mai neman lada to za a gafarta musu zunubansa da suka gabata duk wanda yake so a lullun kamar ayyukansa to ga watan Ramadan nan ya taho domin ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane aiki da ɗan adam zai yi ana lullun mushi idan yayi ɗaya za a bashi goma zuwa har ɗari bakwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah ya ce illa sawm sai azumi fa innahu li domin azumi na wani wa ana ajizi bi ni zan ba da sakamakonsa domin ya bar sha'awarsa ya bar abincinsa domin ni wannan yake nuna azumi lillinka da za a yi ba iyaka sai abin da ubangiji maɗaukakin sarki ya so idan kana kasance kana so ka kasance cikin 'yan aljanna wanda masu rabauta to kada ka gafala a cikin watan ramadan domin ya tabbata manzala sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku yi sallolin ku guda biyar ku yi azumin watan ramadan ku bayar da zakar dukiyoyinku ku yi da'a da shugabanninku to za ku shiga aljannar ubangijinku idan kuma kana so ka samu gida da matsayi madaukaki mai girma a aljanna to ga watan ramadan nan ya zo domin manzala sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa lokacin da wani mutum ya zo ya ce ya manzan Allah ya kake gani idan na ce da babu abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah kuma na can sai da kai manzansa ne na yi salloli na guda biyar na bayar da zakkata na yi azumin ramadan na tsaya na yi sallah a azumin ramadan to ni ina cikin suwa manzala sallallahu alaihi wasallam yake tana cikin siddiqina wa shuhada tana cikin siddiqai da waɗanda suka yi shahada ya ku ‘yan uwana musulmi, watan Ramadan ya fuskanto, wanda wata ne da Allah ya sanya shi ɗaya daga cikin rukunan addininsa na musulunci, kuma wata ne da aka saukar da alkur'ani mai girma, wata ne da ake ɗaure shaidanu, ake buɗe ƙofofin aljanna, ake rufe ƙofofin wuta. Don haka ku yi matuƙar kwaɗayin dacewa da tabbatar da ma'anar da aka farranta mana wajen Ramadan. babban makasudi da gardi da manufar watan Ramadan huwa taqwallah jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala da haka wannan ya tsoratar da mu ya nisantar da mu daga saban Allah ya kiyaye mu mu samu ƙarfi wajen ibadarsa ya sanya mu wajen ƙari wajen kyautatawarsa da kuma ɗa'a zuwa ga ubangijinmu domin Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku wa'anda kuka yi imani an farranta muku azumin watan Ramadan kamar yadda aka farranta mutanen da suka gabace ku domin ku kasance kuna masu yin tsoron Allah ‘yan uwana musulmi da yawa masu azumi wanda suke barin abinci su bar abin sha su bar jima'i da iyalansu su bar dukkan sauran abubuwan da suke karya azumi wannan suna da yawa kwarai da gaske da sunan jirgin kuma kuma yin hakan shi ya fi komai sauki a azumi barin cin abinci barin cin abin sha barin jima'i barin aikata wasu abubuwa da za su karya azumi wannan shine mafi sauki shi yasa da yawa daga cikin tabi'ai aka rawaito suna cewa mafi sauki a azumi shine mu bar da sha amma azumi dataccen azumi Shi ne wanda gaban mutum suka yi azumi dangane da barin saɓan Allah. Harshensa ya bar dukkan wani magana ta haramu, cikinsa ya bar cin abinci da sha, farjinsa ya bar jima'i da iskin istimna biyawa kai bukata da kai, idansa ya ƙaura cewa ganin dukkan abin da yake na haramu, neman kuɗinsa da ciyarwarsa ya zamanto ya ƙaura cewa haramu. to wannan shi ne yake azumi na gaskiya masu irin wannan azumin su ne kaɗan daga cikinmu. amma azumin barin ci da barin sha da barin jima'i da su nan dab a cikin musulmi su ne dubbai su ne miliyoyi amma 'yan kaɗan ne suke irin wannan azumi azumin da gabbai za su kame harshe ya kame ciki ya kame ido ya kame neman sa da yake a kasuwa ya zama halal yake ci yake shayar da iyalansa to masu irin wannan azumin malamai suka ce kaɗan ne ko mu sani kamar yadda fa abinci da abin sha suke yanke azumi su ɓata shi to haka waɗannan laifuffuka ganin haram da cin haram da magana haram da magana batsa suke yanke azumi suke ɓata shi sai har mutum ya wayi gari ya yi azumi amma kawai kishirwa ya sha bai da ladan komai a wajen Allah yasa manzo Allah ya ce mallan ya da qaula zur duk wanda bai bar magana ƙarya ba da aiki da ƙarya da aikin ƙarya to Allah baya da buƙatuwa dangane da ya dan ya bar abincinsa da abin shansa wal muradu bi zur abinda ake nufi da zur jami'ul kalam al muharram duk wani magana ta haramu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da yawa daga masu azumi za su yi azumin ba abinda suka rabauta a azumin sai yunwa da kishirwa manzala sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata kamar yana cewa ba abin da suka yi sai yunwa da kishirwa don haka azumin su sun yi sun sauke farilla amma bai yanke musu komai ba bai tsara musu komai ba a wajen Allah to da azumi ne aka yi cike da aikata haram da kallon haram da ɓata lokaci akan haram shi yasa Abu Hurairah yake cewa mun kasance idan muna azumi muna zaune a cikin masallaci ba ma fita ko ina in dai ba wata larura ba duk wanda yake da ranar lokaci a watan ramadan to ya jibinci al'amari masallaci kada ka jibinci wajen zama ta hira ko wajen shirme aka tambayi abu huraira to saboda me kuke yawan zama a masallaci yake dan mu tsarkake azumi domin ba mu je muka yi wasu maganganu ba ba mu zauna majalisa ba muka hirar banza ba ba mu tsaga murya ba bamu yi musu ba bamu yi tatar baki ba ba mu aikata ba mu kalli wani abu ba kuma na haramun wannan ne tsarkake azumin mutum da azuminsa zai cika ya ku ƴan uwana musulmi mu fuskanci watan ramadan da karatun alqur'ani domin wata ne na karatun alqur'ani shi yasa aka ruwaito daga salafus salih suna fuskantar watan ramadan da karatun alkur'ani fuskanta mai girma suna damuwa da karatun alkur'ani suna yin guzuri da filawarsa aka ruwaito imamu shafi'i a rana ɗaya dare da rana yana sauka sau biyu imamu bukhari yana sauka sau ɗaya an ruwaito da yawa daga cikin salaf mafi rauninsu su ne waɗanda suke sauka a kwana uku wasu yi sauka a kwana biyar wasu yi sauka juma'a juma'a shi ne ka samu ƙasa da haka a cikin magabata waɗanda suke na baya a cikin magabata su ne wanda suke sauka satin sati amma duk waɗannan manyan malaman da muka sani imamu shafi imamu bukhari su kullum sauka suke imamu shafi har sau biyu yake sauka wasu su yi sau uku izu ashirin ashirin wasu su rufe sau biyar wasu su bakwai to haka suke yi wannan shine halinsu a cikin watan ramadan dangane da alkur'ani domin watan qur'ani ne a cikinsa aka saukar da alkur'ani kuma shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibril yake saukowa domin yi dirasa alkur'ani su karatun alkur'ani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a watan ramadan yake karatun alkur'ani tare da mala'ika jibril domin watan ne da aka saukar da alkur'ani kamar yadda Allah ya ce شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ابن مسعود يا رويتو تيوا من زال الله عليه وسلم ياتي ku koyi karatun alkur'ani domin ana rubuta kowane harafi a ciki lada goma ana kuma kankare zunufi goma manzala ya ba ina nufin alif lam mim ba harfin ne a'a alifun harfun mimun harfun da lamun harfun waɗannan abubuwan idan mutum ya ce alif lam za a ba shi lada talatin akan karemar zunubi talatin to kaga kenan falalar alqur'ani yasa musulmi a watan ramadan suke jibinta shi da karanta shi da sauke shi da bibiyarsa da zuwa wajen karanta shi kuma a cikin watan ramadan ya inganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kyauta akan kowanne wata domin idan mala'ika jibrilin nan ya zo suka yi karatun alqur'ani da safe zai zo ya yi ta kyauta ya yi ta kyauta ya yi ta sadaka shi yasa aka ce sadakar da yake yi a watan ramadan ta fi sadakar da yake yi a sauran watanni a sauran watanni da haka mu koyi ga manzon mu sadaka mu ciyar duk abin da mutum yake da shi ya yi kokari ya ciyar ya danne rowarsa ya danne dukkan wani tsoron talaucinsa da shaidan yake sanya mushi shi yasa Allah madaukakin sarki yake han ha antum haula tud'auna litunfiqu fi sabilillah da kunan ana ta kiran ku ku zo ku ciyar domin Allah fa minkum man yabkhal amma a cikin ku akwai wanda zai yi ruwa wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi duk wanda ya ruwa to kansa yi ruwa wallahu al-ghani wa antumul fuqara Allah mawadaci ne ku ne talakawa wa in tatawallaw in kuka juya ko ciyarwa ka riƙe kuɗinka ya sabbil gaira ku Allah sai ya zo da wasu mutane ya kunu yakunu amsalakum ba za su taɓa kasancewa irin ku ba sai ga kuma wani ya taso ya yi kuɗi a unguwarku ya yi kuɗi a garinku kuma yana tafiyarwa kai kuma ba ka yi ba kuma daga lokacin sai hasada dan me wani zai zo ya rinƙa ciyar da abinci ni ina ni ban ciyar ba dan me wani zai zo ya rinka kaza sai kuma sharri riya ne ai ba kuɗin halal bane ba ba kuɗin kaza ba kuɗin kaza ba ne ba don haka babu wani abin jin tsoron talauci dangane da ciyarwa da bayarwa Ke sa manzon Allah sallallahu alaihi ya yace na rantse da Allah ba na ji muku tsoron talauci abin da nake jin tsoron muku shine arziki a shimfiɗa muku duniya ku kuma ku bi ta kuna ta munafasa kuna ta rigangeniyar samun ta sai ta halakar da ku kamar yadda ta halakar da mutanen da suka gabace ku don haka kuma kada mu rena duk ƙanƙanan abin da za mu bayar na fi sabilillah duk abin da kake da shi domin zala sallallahu alaihi sallam ya ce ku tserar da kanku daga wuta ko da da tsagen dalilu ne naka ita sadaka ba ana magana cewa ba wai kinniyar yawan da ka bayar a'a mai gare ka kuma nawa ka fitar a cikin abin da kake da akwai in an ce mai damino ɗaya ya bayar da rabi ka kai azumi fa ba abin da za ka sha ruwa da shi sai nino ɗaya da ruwa manzala ya ce ka tsage daninon nan ka ba wanda baya to ina wanda zai yi yana da jakar taliya ko jakan makaroni ko kwanan shinkafa a gidansa to shi danni ba zai nemi wani a unguwarsu ba miskini ko maraya ko tsohon da baya da galihu ya sanya mushi kwano a rinka kai mushi a cikin azumi kowane ɗaya a cikin salas ba a bambance tsakanin mai kuɗi da mara kuɗi kamar yanzu yadda muke gani a ƙasashen larabawa in ka je ba za ka bambance ba tsakanin mai kuɗi da mara kuɗi wajen ciyarwa da yawa mai tuƙa tasi, mai tuƙa bus mai aikin ƙarfi asusu yake a watan ramadan ya ɓalle asusun ya je ya nemi abinci ya sayar da ba mai azumi abin da zai buɗe baki kuma za ta fara ne da kusanci ‘yan uwanka kada ka zama inuwar giginya ya kamata ka duba a cikin ‘yan uwanka, ƙannanka da yayyanka, ‘ya'yanka, ƙannanka mata da suke gidan dabi, ni ka je ka kai musu. Ai ya kamata a ce, idan kana da ƙanne mata, kana da yayye mata, a halin nan na babu, a halin nan da da yawa daga cikin maza ba su iya ɗaukar ciyarwar kansu na haƙiƙa ba, ya kamata ka binciko ƙannanka mata a duk inda suke da yayyanka, a wani hali suke. me suke ci me suke sha da me za su yi azumi ko me suke tunani a azumin nan mai zuwa ka kula da ƙannan babarka da yayyan babarka ƙannan babanka da yayyan babanka waɗannan su ne ƙaraba da su ake farawa ka ciyar da su ka suna nan mata ƙannanka suna nan mata Sai a gidanka da matanka ka baje abinci kana ci su abin da za su ci ma ba su ya kamata a kai musu ɗauki maƙotanka su ake kallo abu na biyu hagu da dama wane ne yake cikin larura wane ne baya abokanka talakawa da muskinai waɗanda kuka taso kuka yi firamare kuka yi islamiyya kuka yi makaranta allo da su yanzu su Allah ya ɗaukaka ka da tare kuke karatu wataƙila sun fi ƙwaƙwalwarsu ta fi taka ja tare kuke makarantar allo wata wataƙila sun fi ka ƙoƙari sun fi ka galihu yau duniya ta juya wa tilkal ayyamu ta yi aiki kai yanzu Allah ya ɗaga ka wannan abokan da kuka taso ina suke wani halin suke wata gudunmuwa za ka ba su talakawa wata gudunmuwa za ka gwagware a cikin unguwa wanda ba su da kowa me za ka yi musu domin ya tabbata da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ciyar da mai azumi to za a rubuta musu ladan azumi shi yasa da yawa daga cikin salaf suke cewa mun yi azumin kwana goma yau yau na yi azumi kwana talatin yau na yi azumi kwana ashirin wato kowa yana azumi gwargwadon abin da ya ciyar in ka ciyar da mutum uku to ka da azuminka za a baka ladan azumin mutum hudu in ka ciyar da biyar za a baka ladan azumin mutum shida in ka ciyar da goma sha ɗaya in ka ciyar da talatin wanda Allah ya ba arziki ya wadatar ya wadata shi shi ya kamata ya nemi aljanna a wannan lokacin na tsanani da haka yi ƙoƙari wajen aikata wannan ayyuka kada watan ramadana ya zo ya wuce ba ni komai ba idan har muka yi wannan to mu sani mun cewa ni'imar da Allah ya mu. ni'imar ramadan ta zo kana raye da lafiya ba karamin ni'ima ba ce ba dubbai miliyoyi yanzu sun tafi mun yi wancan azumin da su wannan azumin ba za mu yi da su ba daga yau din nan zuwa juma'a mai zuwa wasu suna ji suna kallo ba za su yi azumin sun tafi da yawa an rubuta lokacin mutuwar su tayi wataƙila ni ne ko kai ne ko su ne duk ba mu sani ba in Allah ya mata goma shi alkhairi ya baka lafiya ya baka rai ka kai azumin Ramadan to i kokari ka kalle shi shine na ƙarshe bayan Allah na gari duk Ramadan din da ya zo suna kallon shi shine ƙarshe ba za su samu wani ba duk wanda Allah ya kai shi Ramadan to ya mishi kyakkyawan taimako kuma ya taimake shi shi yasa ya tabbata manzo sallallahu alaihi wasallam na faɗa cewa lokacin da aka zo aka tambaye shi wasu mutane biyu sun mutu ɗaya ya mutu ya yi jihadi ya ɗaukar salma Allah ya koma ga Allah bayan shekara goma sha biyar abokinsa ya rasu amma aka yi mafarki shi abokin da ya rasu a jimfiɗa gidansa a ɗakinsa ya fi wancan da ya mutu fi sabilillahi da a wajen Allah da ɗaukakan matsayi wanda ya mafarki ya mamaki zurwatu sinamul islam al jihad ƙwaƙƙolwar musulunci jihadi ne to amma ga shi wanda ya mutu a kofar a gidansa a kan gado ya fi shi lada ya zai tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam manala ya ce ramadan nawa ya azumta ya azumci wajen ramadan goma ko ashirin bayansa ko da wannan ne ya ya fi shi ashe kai da kake raye kai azumci wajen ramadan kada kai shiriri tadda waɗanda suka mutu shekara goma ka kasa kamo su sun mutu shekara goma an yanke musu ladansu Sai an bar ta shekara biyar shekara goma ta yi ta fuskantar ramadan har zuwa yau baka cin musu ba saboda rayuwarka ba ta da amfani ba yi aikin komai ba kaga babban asara kenan baka gode wa Allah ba gode ma Allah da Allah ya rayar da kai ya baka dama to shine kai azumi kai sallah sallah ta gaske kuma ba sallah ta masallacin fijo ba ba kai ba masallacin fijo ko masallacin sharon duk ta kyale wannan masallacin masu gudu masu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ta kyale cizo din nan ka je ka hau tantan ayi ta tafiya a hankali a hankali ayi izu biyu a cikin tsira'a a cikin karatu kada ka wahalar da santa ka je kai ta motsa jiki duk wanda ya irin wannan sallar cikin minti biyar an gama tarawihi raka'a goma sha ɗaya to ya san tirenin yayi ba wata sallah domin zala sallallahu alaihi wasallam an yi irin wannan sallah a gaban shi ya ce je ka ka sake sallah ba kai sallah ba da ka kai ma kawai ta motsa jiki ne kila ka rage tilli amma dai maganar lada ba ka da shi a wajen Allah da ka ka tsaya masallacin da ake karatu na hakika duka wata awa nawa ake mafi daɗewa a masallacin da ake awa biyu izu bi fa a awa ɗaya da rabi ko awa biyu awa biyu din nan ta kallon bal ɗinka ce amma saurayi sai ji saurayin da zai je awa biyu yana kallon bal amma sai kasa awa biyu a masallaci cikin fanka cikin ana zuba littafin Allah yanayi mai kyau amma yana can gidan kallo ana ihu ana gumi masu taba suna sha masu wiwi suna sha masu ashaliya da zagi suna sha kuma kuɗi ya bayar a kan banki bankin ma bai samu ba yana tsena ihu yana kallon real madrid wata biyu awa biyu cir amma ya kasa zuwa masallaci ya awa biyu wallahi kafa ta ta gaji ita dai kuma za ka cewa Allah dan Allah amma sai ka zo masallaci ka ga dandazon matasan nan na gidan kallo duk ba sa masallaci dandazon mutanen nan da suka yi awa biyu suna ihu suna tsalle wani ma har da bakin ciki ya taso da kar yi bacci amma ya kasa zuwa a ramadan awa biyu a masallaci kaga wannan babban asara ce babban mala'i ya kamata ka duba ka tambayi kansa in ma sai aikin satarci to wai na lada ne kai in kana da hankali kuma wannan kallon bal ɗin da kai ne ya tsara ma asara ce ba abin da ya tsara ma a duniya sai ƙarin karya kawai domin duk mai kallon bal yana ba da labarin bal ina tabbatar muku da cewa kashi casa'in da tara makaryata ne saboda na kalli bal na san yadda ake bi zuwa za ka yi kai ta ƙari kai ta ƙari ai da yiwu kurotun ɗin nan kaza yake nufi ai ta mutu da kai wallahi ba kaza ba a'a kaza kai ta mutu aikin banza ce kawai ta karki ya kamata samari su ji tsoron Allah mu kasance mun ribaci wannan watan نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان بلوغا حسنا وأن يعيننا على صيامه وقيامه وأن يجعلنا فيه من الذاكرين الشاكرين المتقبلة أعمالهم اللهم قنا شر أنفسنا والشياطين واغفر لنا والوالدين ما ظهر منها وما بطن وجميع أهلنا اللهم خفف عن المسلمين ما نزل, ما نزل به من ضر وبلاء وأعدنا وإياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأبعد عن الفساد والمفسدين أبناءنا وبناتنا يا رب العالمين وسددنا إلى الخير وولانا وأحسن عاقبة قلوبنا بين يديك يا ذا الجلال والإكرام إنك سميع الدعاء وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله